Wakilan gidan talabijin na Hausa bakwai sun samu kai ziyara a makarantar koyon jinya da Ingozama ta jihar Sokoto. Haka kuma mun samu tattaunawa da shugaban makarantar ga abin da ya ke cewa. Sunana Abubakar Alhaji Tambuwal ni ne kuma provost na wannan makaranta mai suna College of Nursing Sciences Sokoto. shi kamar da da kanki wannan makaranta dai ɗaɗɗan makaranta ce ta daɗe an yi ta tun 1970 ma'ana tun a shekarar 1970 wannan makaranta tana nan ita ce makarantar da ta yi suna a wancan lokaci tun ana haɗe da sokoto kebbi zamfara har zuwa niger wannan jihohin suna tare shawara ɗaya ce kamar da kowa ya sani shine a ah, jajirce wajen koyar da ɗalibai da kuma sanya musu tarbiyya wanda shiga dukkan sauran makarantar na sun sani kuma suna nan suna yi kuma suna biya irin wannan hanyoyin kuma suna kan hanya to kiran da za a yi ga matasa shine su jajirce su nemi ilimi ilimi kuma wanda zai amfane su kuma su ƙari su samu yi ba dole sai an dogara ga gwamnati ta samar da aiki ba musamman ya'ya mata na kira gare su su shiga wannan harka ta koyon ilimin aikin jinya da guzuma ko da gwamnati bata ba su aiki ba suna da ayyukan yi da za su taimaka ma al'umma a cikin al'umma da suka sami kansu so ta bangaren mu gwargwado insha Allah gwamnatin right honorable Aminu Waziri tambawar Mutawallin Sokoto tana iya kokarinta na ganin an samar da kayayyakin aiki ga wannan makaranta nan ba da jimawa an samar da littattafai an samar da kujeri an samar da ɗakunan karatu da ɗalibai an samar da kayan laboratory na aiki duka domin samun ma ɗalibai sauki wajen gane karatu da kuma fahimta ce so gwargwado insha allahu gwamnatin jiha tana iyakar da abin da ya dace ta yi na ganin ta samar da waɗannan kayayyaki kuma ana kai wannan samar da kayayyakin da samar da yanayin wajen zama shi ya kawo ha ta nasa a middle council of nigeria ta ga ya cancanta a ba mu dama mu ɗauka so biyu a shekara maimakon ɗauka ɗaya da muke yi mu aka ƙara mana maimakon ɗalibi hamsin da aka ba mu a shekara sai ya zama aka ba mu ɗalibi ɗari muna ɗauka ɗalibi ɗari a shekara ga gehen abin da ya shahi nasi da kuma abin da ya shahi middle Have you got a The patients are not deported, so you get it from social welfare office Every welfare, psychiatric welfare has a social welfare office You can sign for consent, you can give the permission on behalf of the office Or you call the patient's nation to family. Haka kuma mun samu shiga wuraren da suke gwaje-gwaje da kuma azuzuwa inda suke gudanar da karatunsu. su. Rashida Abubakar Tambuwal Hausa bakwai daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.